الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله ملوك جنسركي في دقيق وانساء لقدر ورسا يا قدر سلام الشقب دا كراتونا من تفسيري da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph wanda a yau ranar talata sha takwas ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu 2022 miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da wasa ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu namu na goma sha bakwai wanda muke cikin suratul anbiya kuma jiya mun tsaya akan aya ta ɗari yau za mu tashi akan aya ta ɗari da ɗaya insha Allah inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa لهم من الحسنى يجعلون حديثها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنه الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة وتتلقاه na'am ubangiji madaukakin sarki yace innal ladina sabaqat lahum minnal husna lalle waɗanda kyakkyawar maganarmu ta rigaya a kansu ko kuma kyakkyawan sakamakonsu na aljanna ya rigaya a kansu ula'ika an hamu ba'adu waɗannan su daga gare ta masu nisantawa ne abin nisantawa ne daga gare ta ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa la yasma'una hasisaha ba sa jin ruguginta ƙaran wuta wa hun fi mashtahat anfusuhum Khalidu. wa hun su su kasance suna cikin abin da rayukansu yake so khaliduna suna dawwama a cikinsa la ya yahzunuhumul faza'ul akbaru babban firgici na tashin ba baya razana su wa tatalaqahumul mala'ikatu ko mala'iku suna haɗuwa da su akan hanyar su ta zuwa aljanna suka ce haza yawmukum allazi kuntum tu'adu wannan ita ce ranar ku wadda ta kasance an yi muku alkawarinta Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari bayan ya faɗi cewa waɗanda suke bautatawa wani Allah da su da abin da suke bautatawa ga baki ɗansu makamashin wuta ne to anan sai togaciya akan waɗanda suka aikata abin kirki to su aljanna ita ce makomarsu yace innal ladina sabaqat lahum min al lalle waɗanda husna ta tabbata a gare su ta rigaya malamai suka fassara husna din nan wasu da ma'ana arrahma rahma kamar yadda ikrama yake wasu kuma suka fassara cewa as-sa'ada shine jin daɗi dacewa da aljanna ai waɗanda suka yi ayyukan kwarai to yanzu sun dace sun tsira ana musu albishir da aljanna sai Allah ya ce ula'ika waɗancananka an hamu ba'adu wato za ta zama sunni an nisanta su sun nisanta daga wuta ai waɗanda suka siffantu da kyakkyawan aikin nan to za a nisanta su daga shiga wuta ai an hamu ba'adu an haɗin nan ai daga wuta mub'aduna sun yi nisa da ita saboda yanzu sun riga sun shiga aljanna kaga anan yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci yan wuta ya faɗa su sun haɗu da azaba ne sananin shirkarsu da Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai goya da ambatan kuma waɗanda suke ma'abuta jin daɗi da sa'ada na muminai wanda suka yi imani da Allah da manzansa wayannan su ne sabaqat lahum min Allah sa'ada su ne wanda jin daɗi ya rigaya a gare su daga ubangiji maɗaukacin sarki domin me domin sun yi aiki na ƙware a duniya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce na ahsanul husna wa ziyada lalle waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suna da alhusna aljanna wa ziyada da ƙari kamar yadda a wani waje Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa al ihsan sakamakon aikin kwarai shine mutum shi ma ya samu wajen zama na kwarai duk wanda ya kyautata aiki ya yi aikin kwarai to zai samu gidan aljanna kamar yadda suka kyautata aiki a duniya to haka Allah madaukakin sarki zai kyautata musu wajen zaman su da ladan su a aljanna ya tserar da su daga wuta ya tserar da su daga azaba ta samu sakamako mai kyau sai ce ula'ika an hamu abu. lalle waɗannan ula'ika waɗanda muka siffanta da cewa sun yi kyakkyawan aiki sun yi imani an ha dangane da wutar ba? mub'aduna wato an nisanta su da ita shi yasa Allah sai faɗi badal ɗin nisantawa ɗin sai ce la yasma'una hasisaha ba ta jin ƙaranta ko irin kururuwa da wutan da take yi da 'yan wutan da ƙunan ƙaran ƙunan jukunan 'yan wutan da wutar take yi da kururuwar da 'yan wuta suke yi saboda nisan 'yan aljanna da ita wannan kururuwar ma da tsarin nan ba sa yi domin la yasma'una hasisa alhas walhasis shine wani sauti da mutum zai ji wanda sautin yake kusa da shi kaga anan sai zama ba sa jin ƙaran wuta ba sa tsin zaɓaɓɓakar wutar da 'yan wuta da baki ɗayansu domin wannan ya nuna cewa sun yi nesa da wuta ta yadda ko jinta ba sa yi sai Allah ce wahum wannan damir ɗin su dai waɗannan da suka nesanta daga wuta wanda suka yi aikin kirki fi mashtahat anfusuhum suna cikin duk abin da ransu take so duk abin da rai ya ɗarsu a cikin zuciya suna sha'awa ko suna ƙauna na gani ko na ci ko na sha ko na sanyawa ko na kwantawa ko menene ransu ya yi tunani suka so shi suka yi sha'awarsa to suna cikinsa za su same shi ba abin da ɗan aljanna zai yi sha'awa ko ya so ya rasa shi duk abin da ya ɗarsa a cikin zuciyarka kana so kana kauna kowane irin nau'in abu ne to sai ka same shi sai kuma Allah ya ce khaliduna ai da'imuna za su dawwama a cikin wannan kaga anan gabaki ɗaya sun kubuta ga dukkan wani abun tsoro sun samu dukkan wani abun nema abun so wannan ayar ta sauka ne kamar yadda malamai suka faɗa cewa domin a yi istisna'i daga waɗanda ake bautatawa ɗin aka fitar da uzair da isa alaihi salatu wassalam kama yadda hajjaj bin muhammad al'awar an ibn jarir wa usman bin afa an afa an ibn abbas ibn abbas ya ce da allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun lalle ku da waɗanda kuke bautata ma koma bayan Allah makamashin wuta ne ku kuma lalle za ku shige ta ba tabbas lalle tabbas za ku shige ta mastasna sannan Allah ya keɓe ya yi istisna'i faƙala innal lazina sabaqat lahum min husna lalle waɗanda mu mafi kyau ta rigaya ta tabbata a gare su sai ake cewa humul mala'ika wa isa wa uzair wa nahwi zalika mimma yu'badu min dunillahi azza wa jalla da makamantan waɗansu waɗanda aka bautatawa koma bayan Allah Muhammad bin Isaac ibn Yasar a kitabu sira ya ruwaito manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake cewa ga abin da ya isan mishi wani lokaci tare da walid bin mugira a cikin masjid فجاء ibn ابن الحارث حتى جلس معهم sannan wannan annabur ibn al-haris shi zai zauna a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya zo wa fil masjid na wahidin min rijal a masallacin akwai mutane da yawa daga cikin quraishawa manzon Allah sallam yayi magana da yayi magana sai an-nadir ibn al-harith ya bujiro mushi da maganganu manzala sallallahu alaihi wasallam har ya yi mushi magana shi ma ya karanta mushi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nadir ya ce wa manzo Allah tambayoyi yana ta bujiro mai yana inkari manzo Allah yana bashi magana har inda manzo sallallahu alaihi sallam ya zo ya karanto mishi wannan aya har izuwa wa hum fiha la yasma'un bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi ya sakkatar da wancan annadur bin al-harith ya iya sawa ya yi shiru saboda hujjojin da yake kawo mishi to bayan manzo Allah ya tashi sai Abdullahi bin Zu'bari as-Sahmi ya fuskanto manzo sallallahu alaihi wa sallam har ya zauna kusa da shi fa qala al-walid bin Mugira li abdullah bin za'bari walid bin Mugira yace ga abdullah bin za'bari dinnan wallahi ma qama an-nadr bin al-harith li ibn abd al-muttalib anifan wala qa'ada wa qad za'ama muhammad yace lalle an-nadr bin harith ya tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ɗazu bai zauna ba bai tashi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana riyawa ai mu da wanda muke bautawa na allolinmu gabaki ɗaya makamashin wuta ne to sai abdullahi dinnan ya ce amma wallahi lawajautuhu la kasamtuhu bayan walid bin mugira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗaiɗai da nazar ya kasa zama ma sadda ya ɗaiɗai da shi har ma daga ƙarshe jawo mishi aya yake nuna cewa ai mu da waɗanda ake bautatawa duk makamashin mutane ne to sai shi kuma wannan ya ce wallahi da ina nan da na yi jayayya da manzo sallallahu alaihi wasallam na ƙure shi yace ku tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake bautatawa koma bayan Allah duk yan wuta ne yake to mu muna bautala mala'iku yahuda suna bautata a uzairu nasara kiristoci suna bautata a isa alaihi salatu wassalam sai walidi yi al'ajabi da wanda duk suke tsoke da ni da abin da wanda suke zaune da walidi bin Mujera, abin da shi wannan abdullahi bin za'abari din ya zo da shi sai suke ganin in suka kafa dalili ga manzo sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa mushi haka tunda kai ka ce duk wanda aka bautatawa koma bayan Allah da wanda suka yi bautar ɗan wuta ne to ku tambaye shi kenan mala'iku da uzairu da isa da aka duk bautata musu su ma kenan duk ɗan wuta ne bayan kai manzo sallallahu alaihi wasallam kana riyawa cewa waɗannan annabawan Allah ne mutanen kirki ne sai aka ambata manzo sallallahu alaihi wasallam haka sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana da na faɗa jiya yace kullu man ahabba an yi ubada min dunillah duk wanda ya so a bautata mishi koma bayan Allah fa huwa ma'a man abadahu yana tare da waɗanda suka bautata mishi ranar tashin alkiyama innahum innama ya'buduna ash-shaytana wa man amarahum bi ibadati ya ce ai ba mala'iku suke bautatawa ba ba isa suke bautatawa ba ba uzairu suke bautatawa suna bautata shaidanu ne da suka umarce su su bautata musu wa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu lalle waɗanda kyakkyawan maganan mu ta tabbata ta rigaya a kansu su waɗannan za su nisanta su bar wuta la yasma'una hasisaha ba ma za su ji hargowa ba da rimumin wutan da ƙaranta wahum fi mashtahat anfusuhum Khalidu. kuma su duk abin da ransu yake so za su same shi kuma ya dawwama a wajensu shi yasa malaman tafsiri suka ce anan ake nufi al-isa wa uzair da isa da uzair da duk wanda aka bautatawa wanda ba shi ya so a bautata mishi ba da haka waɗanda suka riƙe su suka bautata musu da kuma gumaka da aka bautatawa da kuma duk wanda aka bautatawa ya so a bautata mushi to wannan shine zai shiga cikin wuta amma ba waɗannan ba wanda su ba su ji ba su gani ba domin ai su mala'iku ba su ce ƙuraisha su bauta ba mu shi yasa Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada subhana bal ibadun karamu. suna ce ai ubangiji ya riƙe yaya su ne mala'iku Allah ya ce a'a bayan Allah ne su ababen girmamawa har inda Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunillah kazalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin wanda ya faɗa ne wanda ya kira ta mushi ya kuma nemi ta mushi amma wanda ba shi ya ɗora mutane akan abun ba kuma ya kasance yana bautar ubangiji maɗaukakin sarki to shi wannan Allah maɗaukakin sarki ba zai kama shi ba asali ma anan Allah ya tabbatar wa'annan bayan Allah ne na kwarai tuni maganar Allah ta kyakkyawa su samu rahama da aljanna ya rigaya a gare su don haka duk wanda aka bautata yana so to shine zai shiga cikin wannan tsananin da wannan bala'i sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa la ya hazunu faza'ul akbar almuradu bi zalika wasu kace abinda ake nufi babban firgici ba zai an kare su daga dukkan wani babban firgici ko kuma an kare su ba za su yi bakin ciki ba su firgita su ji tsoro yayin babban firgici to menene babban firgici alfaza'ul akbar din alfaza'ul akbar wasu kace abinda ake nufi almaut mutuwa wai suka ce alfaza'ul akbaru abinda ake nufi annafhatu fi sur wato ranar da za a busa ƙaho wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi kamar yadda wasu malamai suke faɗi ranar tashin alkiyama da ranar lahira shi yasa a gaba aka ce wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku za su haɗu da su kaga abin da aka faɗa a gaba kenan mala'iku za su ci karo da su suna musu bishara suna cewa haza yau kun allazi a duk. lalle wannan ita ce ranar da kuka kasance an yi muku bishara da ita ashe waɗanda suke 'yan aljanna ne waɗanda suke mutanen kirki ne duk wani abu na tashin hankali na baƙin ciki na firgicin tashi daga kabari na firgicin hisabi na firgicin siraɗi na firgicin uquba duk waɗannan ba za su firgita ba an kare su an tsare su daga cikin wannan firgicin yayin da mutane suke cikin imuwa suna cikin kaduwa to su babu wannan imuwa babu wannan kaduwar a tare da su asali ma sai mala'iku su zo su rinka tinkaro su suna bushara a gare su suna musu murna suna cewa to ga ranar ku fa ta zo ranar da aka yi muku alkawari cewa akwai ran a duniya aka ce akwai aljanna akwai jin daɗi to gashi ta zo ranar cika muku wannan alkawarin ya zo kaga anan sai zamanto an ƙara kwantar da hankalinsu an ƙara nitsar da su domin ya zamanto cewa wannan kwaramiyar da wannan tashin hankalin na ranar tashin alƙiyama su ba su haɗu da shi ba Allah ka sa muna daga cikin wanda za a kare mu daga cikin wannan tashin hankali da kwarammiya da firgiti na ranar tashin alkiyama sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa كما ubangiji maɗaukakin sarki ya cika da ba mu labarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama ya ce yau ma sama ranar da za mu naɗe sama ka ɓayyi sijilli lilkut kamar yadda mai rubutu yake naɗe takardun rubutunsa kama bada ana awwal halkin mu'idu kamar yadda muka halicce ku a farkon halitta nu'iduhu to za mu dawo da ku wa'adan alaina Allah ce wannan wani alkawari ne a kanmu inna kunna fa'ilin lalle mu mun kasance masu aikata haka Allah madaukakin sarki a nan ya ba mu labari cewa ranar tashin alkiyama saman nan da muke gani yadda za ka sa takarda haka ka gama rubutu in ka gama ka kudin da ne takarda haka ka linke ta ka ajiye ta ko ka tura ta a wani waje to haka Allah madaukakin sarki zai yi da san mai gabaki daya yau ma natsuwi sama ranar da za mu nannaɗe sama ka ɓayi sijillin kutub kamar yadda marubuci yake naɗe takardunsa in ya gama kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje sai wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba ta ba Allah ba gwargwadon darajarsa yanda yake da girma ba su girmama Allah ba iya girmamawarsa sai ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah duk ƙasan nan da kuke gani tun daga ta ɗaya har ta bakwai jinƙarsa ce ranar tashin alkiyama jinƙa ɗaya irin jinƙar da ta dace da shi wasu samawatu matsuyatun biya ne ita kuma sammai gabaki ɗayanta nan naɗe ta zai yi a hannun a damarsa irin damar da ta dace da ubangiji maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala amma yi shirki sarki ya tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki dangane da abin da suke yin shirka a cikin halittun allah ba abin da ya kai sama girma sama ɗaya biyu uku hudu to ita ma ranar tashin alkiyama naɗe ta za a yi ƙasa ɗaya biyu uku hudu har bakwai ita ma gabaki ɗayanta jimka za a mata amira ta gefe ɗaya daman imamul bukhari ya fitar daga hadisi daga nafi daga ibnu umar manzala sallallahu alaihi wa sallam yace inna allah yaqbidu yawmal qiyamati arazi Allah madaukakin sarki zai jimki ranar tashin alkiyama dukkan kasashe wa takunu samawati bi yamini sannan sama kuma ta zamanto a naɗe a damarsa irin damar da ta dace da ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ka ɗayyar sijil lil almuradu bis sijil shine alkitab shine littafi wasu ka ce abinda ake nufi littafin da sarki zai zo shugaba ya zaɓi sakatarensa ya zauna a zaman fada irin littafin nan duk abin da aka yi ya rinka rubuta in an tashi ya nannaɗe shi haka ya sa sauro ko ta igiya a ɗaure to irin yadda aka yi haka za a yi wasan mai wasu kuma suka ce a'a mala'ika ne zai zo wanda aka wakilta da rubuta littattafai wanda aka mala'ikan da aka rubuta aka wakilta a jikinka ya rinka rubuta dukkan laifuffukanka to ranar da mutuwa ta zo wannan mala'ika ɗin in ka mutu sai ya ɗauke wannan littafin ya dine shi sai sama da shi in ya yi sama da shi ba za a sauko da littafin ba sai ranar tashin alkiyama ranar da za a baka littafinka a hannu da yawa dai malamai sun yi ta tafsiri cewa menene ake nufi ranar da za a naɗe littafi ɗin nan za a naɗewa mutum littafi ubangiji maɗaukacin sarki ya ce kuma a ranar kama bada ana awwala halƙin nu'aibi ya ce dukkan ku za mu zo da ku kamar yadda muka halicce ku a farko wannan alkawari ne muka yi wa kanmu kuma lalle sai mun aikata haka cewa lalle abin nan zai faru ranar tashin alkiyama Allah zai zo da dukkan halittu na mutane da aljannu ya musu sabuwar halitta su fito kamar yadda aka halicce su wanda kuma mai iko ne ya dawo da su duk wanda ma ya halicci abu ya lalace dawowa da shi ai ba wahala bane ba ba abin tashin hankali ba ne ƙirƙirar abu da farko shi ya fi wahala to wanda ya kirkire ka da farko babu wani abin misali kuma dawo da kai ya ma wahala dawo da kai ya mishi wahala kaga ba zai yi ba to wannan tabbas Allah zai zo da mu kuma wannan ya famu cewa wannan dawo da mu da mana hisabi yana daga cikin jumlar alkawarin da Allah ya yi wanda ba zai canza ba ko ba zai saba alkawari ba shi yasa Allah ya ce inna kunna fa'ilin lalle mu mun kasance masu aikata hakan ne za mu zo da ku da littattafanku a yi hisabi shi sa imamu ahmad ya roto hadisi daga abdullahi dan abbas manzala sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan abbas yace kama shi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi mau'iza wani lokaci manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a cikin mu yana yin wa'azi fa qala yace innakum mahshuruna ila Allah azza wa jalla kufatan uratan gurlan lallai ku za a tashe ku zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama ga baki ɗan ku ba ku da takalma tsirara kuma da luɓa. kowa kafiyarsa ta koma kama bada ana auwala halƙin nu'in kamar yadda muka fara halittar ku to haka za mu dawo da ku wa'adan alaina inna kunna fa'ilu wannan alkawari ne a kanmu lalle mu masu aikatawa bane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara cewa kama awwala khalqin nu'idu inna farkon mu duk wanda aka halicce shi haka aka halicce shi ba wanda ya zo duniya da takalmi ba wanda ya zo duniya da riga ba wanda ya zo duniya da kaciya kowa anan aka yi masa to da Allah ya ce zai dawo da mu to haka zai zo da mu ranar tashin alkiyama mu zo a yi kowa zai tashi tsirara Allah sai ce wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arba yarithuha ibadiy salihuna haƙiƙa mun rubuta a dukkan littattafan da muka aiko na zabura dukkan wasu littattafan da muka saukar annal arda yarithuha ibadiy salihun lalle ƙasa waɗanda suke gadatta su ne bayi waɗanda suke nagartattu inna fi hadha la balagha lalle a cikin wannan akwai wa'azi wanda ya kai matuƙa li qaumin abidina ga mutanen da suke masu bauta anan kuma Allah madaukakin sarki yana ba mu labari abin da ya riga ya yanke abin da ya riga ya hukunta ga bayinsa waɗanda suke salihai na sa'ada na jin daɗi a duniya da lahira na za su gashi ji ƙasa kuma za su gaji lahira kamar yadda Allah ya faɗa a wani waje innal arda lillahi yarithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin lalle ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so a cikin bayinsa amma wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen al'amarin masu jin tsoron Allah su ne za su ci nasara kamar yadda yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu za mu taimaki mu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya da kuma ranar da za a tsaya ranar shaida ranar tashin alkiyama lalle Allah zai taimaki waɗanda suka yi imani kamar yace wa'adallahu allazina amanu minkum lalle Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai la yastakhlifannahum fil ardi lalle sai ya halifantar da su a ban kasa kamar stakhlafa allazina min qablihim kamar yadda Allah ya halifantar da mutanen da suka gabace su وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى kuma zai tabbatar musu addinin nan nasu wanda suka yarda da shi wannan labarin da Allah ya bayar Allah ya ce wannan gabaki ɗaya a rubuce ke fi kutubu shar'iyya wal a cikin duk littattafan da ya saukar tun daga kan littafin da ya ba annabi nuhu har zuwa ƙarshe duk littattafan da ya sauka a rubuce ki akan wannan da kuma a ƙaddararsa ta halitta wancan in ya zama abin da yake shar'i ne to wannan ƙadari a shari'a a littattafai haka ya rubuta kuma a rayuwar gudanar da duniya da tafiyarta na ƙaddarar da ya ƙaddara wanda ba wanda ya sai ya canza shi ma haka Allah maɗaukacin sarki ya rubuta lallai kuwa wannan abin zai faru wannan kada a nan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu, muminai confirm kuma tabbas ne nasara tana daga musulmi wataƙila wannan abin zai tambaya cewa to ai tun ba yaushe ba da shi musulmi ɗin suna cikin ƙasƙanci ba sa cikin nasara kuma ga shi da irin wannan alkawarin da ya yi ubangiji maɗaukakin sarki malamai suna ba da amsa da wannan da abu maganganu da dama magana ta farko gabaki ɗaya wannan rayuwar mu muke ganin ta an daɗe wani wataƙila zai ce daga faɗuwar daula musulunci a shekara ta ɗari bakwai da wani abu daular usmaniya da ta faɗi zuwa yau har yanzu musulmi cikin ƙasƙanci suke ba su da musulunci ba su da daula ta musulunci da ƙarfi a duniya irin da to in ka kirga daga wannan shekara ta ɗari bakwai ma musa ɗari bakwai daidai zuwa dubu ɗaya da ɗari hudu shekara nawa kenan kaga shekara kamar wata ɗari bakwai ɗin aka sake to duk wannan suke nawa take a wajen Allah mu muke gani a jan domin inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin fa Allah ya ce min mata uddu rana ɗaya a wajen ubangijinka daidai take da rana dubu irin yadda kuke kirgawa har yanzu a wajen a shekara bakwai ina har yanzu bai fi yini aka yi ba to da mu ne muke gaggawa muna ganin mun shekara bakwai cikin ɗari bakwai cikin ƙasƙanci cikin ba ci gaba cikin arna suna ta abin da suka ga dama fufa fawas musulmi ba su da rauni mu muke ganin an daɗe a wajen Allah har yanzu ba a kwana ɗaya ba da rasa daular tamu to duk wa abin da aka ce har yanzu ba a kwana ɗaya ba ina aka daɗe kamar kai ne yanzu a yi ma abu a ce ka yi haƙuri jiya jiyan nan ne bai fara a bari a ɗan tirza mana a kai ɗan kwana uku ko hudu sai a zata abin da gaske ne amma kai daga fara ajiya kawai sai ka ce ya aka yi haka a wajen Allah babu wani abu wato mu muke gani tsawon lokaci shi a wajen ubangiji maɗaukacin sarki duk wannan ba wani tsawo bane ba wa'yansu kuma suna ba da amsa ta biyu cewa to in dai ka ga haka tunda وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض Allah sai sharaɗin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai zai gadon musu da mu kuma har yanzu imanin da aiki na kwarai shine mu. a baki kawun yi imani ga munan biliyan da wani biliyan musulmi sun fi biliyan a duniya to amma aikin haka shi yasa ai ka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ma lokacin da yace da sanni za ku yaƙi yahudawa har dutse da bishiyoyi da duk abin da ka sani in bai yahude ya laɓe ma a bayan bishiya bishiyar za ta ce taho ya abdallah ya bawan allah zo ga ba yahude a baya na zo ka kashe shi kaga manzo Allah sai ce dutsen haka zai ce ya abdallah ya bawan Allah wato akwai sharaɗin cikakken imani shi yasa su kansu yahudawa lokacin da suka zo falastin suka tare wanda manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce illa shajaratul gharqat fa innaha shajaratul yahud sai wannan bishiyar ta garkar domin bishiyar yahuda ce ita kadai ce in yahuda sun boye a gindinta ba za ta ce ku zo ga yahuda ba yahuda lokacin da ake hijirarsu suna tahowa su zo falastin su zauna sun ji musulmi suna faɗa wannan hadisin yaransu a firamare sun ji suna faɗa tunda a lokacin da suka zo ana cakuɗe a firamare a sakandare a university da 'ya'yan musulmi da 'ya'yan yahudawan sun ji 'ya'yansu suna ta faɗa su zo gida suna faɗa sai musulmi suna nan suna ziran dakun mu suna ce mana akwai ranar da za mu zo manzo Allah ya faɗa za mu zo mu karkashe ku su ta zuwa sai su jawo wannan hadisi to sai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa complex ya mushe yawa sai tashi ce ku ku duba hadisi mun yarda da wannan shi yasa mu ta shuka shajaratul gharqat din suka yi ta shuka ta a Isra'ila ta fi kowa yawa yace amma ku sani mu shuka ka girma dan jikokin jikokin tattaba kunnan tattaba kunnan mu ba mu ba a wannan mu wa'annan ba abin da za su yi mana to shine aka ce ma ah, to dan ni kace ga hadisi ya tabbata yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dutsen dutsen ba haka zai ba haka yace da haka yace ya Ibrahim ya Abdullah ya Usman ya wani ku zo ga Yahudi to sai mu ce wannan kun musulmin ake ne amma sai faɗi sifa ya bayan ya bawan Allah wato waɗanda za a kira ɗin a lokacin cikakkun bayan Allah ne masu imani da haƙƙi na ƙwarai da aiki na kware amma waɗannan tambadaddin yaushe dutse zai kalli ɗaya daga cikin su ya ce ya abdallah waɗannan yaushe dutse zai kalli ɗaya daga cikin su sunan da su muke cika kulof a yi tarawa da su muke kaza da su muke kaza da su ake kaza kullum komi komai da duk wani cuwatuwar duniya da abubuwa da hayaniyar duniya duk da su muke ba su ba ba yanzu ba dai sai ranar da aka samu wannan tarbiyyar aka samu wannan musulmin na kirki to da waɗannan ababen malamai suke ba da amsa za ka kakka zo ka ganin cewa ko wani ayoyi da ake ta faɗa nasara za ta zo nasara za ta zo ka rinka ganin kamar a'a ai lokaci to ya aka ji shiru har yanzu mu ne ba mu cika sharaɗi ba anan Allah da ce wala karka tabna fi zaburi min ba'da zikiri az-zabur huna malamai suka ce at-taurat wal injil wal qur'an a cikin attaura da injila da qur'ani mujahid ya ce alkitab a dukkan littattafan da aka sauka wasu kuma malamai kamar kasa da wani suka ce azzabur wanda aka saukarwa annabu dawo min ba'adiz zikiri ne min ba'adiz zikiri suka ce bayan attaura wasu suka ce kuma wasu suka ce abinda ake nufi azzikir innan ummul kitab inda Allah a lauhin domin shi ne littafi na farko kamar yadda imamu sauri ya faɗa huwa lauhul mahfuz din nan ai min ba'd zikiri tun a lauhul mahfuz an rubuta wannan ibn abbas yace annal ardu yarusuha ibadiyas salihun wai suka ce kuma ardul janna ƙasa ba duniya ba wasu malamai suka ce duniya wasu suka ce ƙasa amma magana cewa a duniya ake nufi Allah zai gadar da ita ga mu'minai shine yafi inganci domin aljanna daman ai kadai ta mutanen kirki ne ta masu imani wanda suka haɗu da rahamar ubangiji maɗaukacin sarki sai ce inna fi haza la balagan li qaumin azim ai inna fi haza lalle a cikin wannan alqur'ani wanda aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam la balagan akwai abin amfani da wadatarwa da ƙwaƙƙoluwa wajen isarwa liqaumin abidina ga mutanen da suka bautata ma Allah suka bi shari'arsa suka sota suka yarda da ita suka fifita da'ar Allah akan da'a shaiɗan da kuma son zuciyarsu lalle su ne za su rabauta da wannan ƙasa kuma su za su rabauta da abin da alkur'ani yake wa'azi a kai su za su rabauta da abin da alkur'ani yake kira a kai sai Allah ya ce na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga waɗanda suke ga talikai Allah yana bamu labari a nan cewa ya sanya manzo sallallahu wa sallam ya zama rahma ga talikai ga baki daya ai Allah ya aiko shi ya zama rahama ga dukkan talikai duk wanda ya amshi wannan rahamar ya yi godiyar ni'ima da Allah ya aiko shine ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gode ma Allah da ni'imar da ya na aiko da manzo to wannan zai rabauta a duniya da lahira wanda ko ya mayar da shi ya yi jayayya to ya taɗe a duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar lallai duk wanda ya canza ni'imar Allah ya zama ya kafirce daga ita ya ƙi imani da Allah lallai wannan tabbatar halaka ta tabbata a kansa kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana siffar Alƙur'ani cewa shi ma rahma ne kamar yadda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ya qul huwa amanu hudan wa shifa lalle ka faɗa shi alqur'ani ga waɗanda suka yi imani Shirya ne da waraka wallazina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa hum alaihim ama wa huwa alaihim Amma. Allah madaukakin sarki ce waɗanda ko ba su imani ba akwai dalma da aka sa a cikin kunnuwansu kuma su sun kasance makaffi dangane da koyarwar alkur'ani imamu muslim ya fitar da hadisi daga ibn abi umar wanda abu huraira ya fitar da shi ila ya rasulullah aka ce ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kai addu'a ma ga mushrikai kai mummunan addu'a ga mushrikai sai manzo Allah ya ce inni lam ub'as la'ana, wa inna ma bu'istu rahma yace lalle ni ba aiko ni ba in zamanto mai la'antar mutane an aiko ni ne in zama rahama ga mutane sannan wani hadisin ya tabbata cewa kana huzaifa bil mada'in fa kana yadhkuru ashya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ja'a huzaifa ila salman fa qala salman huzaifa ya gani kananci a garuruka yana ambatan maganganu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai huzaifa ya zo wajen sulman sai sulman ya ce ya huzaifa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaghdubu fa yaqulu wa yarba fa yaqulu laqad alimtu rasulullahi sallallahu alimta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khataba fa qala ayyuma rajulun min ummati sababtuhu sabbatan fi ghadabi aw la'antuhu la'natan fa inna ma ana rajulun min waladi min adam أغضبوا kama taghdabun إنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة سلمان يتي يا حذيفة كاتم منذ صلى الله عليه وسلم ينا ينفشي كما أتكين فشي يما جانا كما ينا يتكين يرجع كما أتكين يرجع إن يما جانا أما كاتم منذ صلى الله عليه وسلم ونلوك يا يهود بايتي دم تمام أتكين الأمة da cikin fushi na gaya mushi wata magana ta aibatawa ko to wani abu ko na la'ance shi ta la'ana to ya sani fa inna ma ana rajulun min waladin adam ni ɗaya ne daga cikin ɗayan adam ina yin fushi kamar yadda kuke yin fushi sai dai Allah ya aiko ni in zama rahama ga dukkan talikai ya Allah duk wanda na yi wa wannan magana ubangiji madaukakin sarki ka sanya ta ta zama addu'a ranar tashin alkiyama manzala sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa duk wanda ya magana cikin fushi ya mushi wata magana ta aibatawa ko ta la'anta ko wani abu a matsayinsa na musulmi to yana roƙon Allah wannan magana manzala sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya sanya ta ta zama ta zama addu'a ranar tashin alkiyama to kaga wannan shine rahamar da Allah madaukakin sarki ya sanya sai ubangiji madaukakin sarki ce, qul inna ma yuha ilayya qul ce, kadai an yi wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid kadai abun bautarku shine Allah daya fa hal antum muslimun shin kun za ku miƙa wuya anan Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa salawatullahi wa salamuhu alai ya cewa mushrikai kwadai abinda aka mun wahayi zuwa gare ni ni cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kaɗai shin za ku miƙa wuya ku bi ni akan wannan sai Allah ya ce fa'inta wannan.' إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلم لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نعم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, فإن تولوا idan suka juya baya faƙul azantukum ala sawa ka ce to ina muku shela yanzu daidai niki ina daidai da ku kuma dai kowa ya zauna a wajen shi wa in adari a ƙaribun an ba'idun masu abin ni ban sani ba alkawarin da na muku aka yi muku na uquba na azaba a ƙaribun a kusa yake an ba'idun ko a nesa ma tu adun abinda aka muku alkawari ban sani ba innahu ya'lamu al-jahra min al-qawl lalle shi Allah ya san duk abin da aka bayyana na magana wa ya'lamu ma taktumun kuma ya san duk abin da kuka boye wa in adri ban sani ba la'allahu fitnatun lakum wataƙila azaban nan da in ba a yi muku ba ya zama fitina a gare ku ƙale ku da aka yi wa mata'un ilahin kuma an ɗan jiya muku daɗi ne zuwa wani lokaci qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace rabbi hukum bil ya Allah kai hukunci tsakanina da su da gaskiya wa rabbunan rahmani lalle ubangijinmu shine mai jin kai almusta'an wanda yake mai taimako alama ta sifun akan duk abin da kuke siffanta shi da shi wanda yake ya kubuta da duk abin kuke siffanta shi na mummunan abu Allah madaukakin sarki anan ya bamu labari cewa in kafirai suka bar da'awar manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ki amsa to manzo Allah ya musu shelar yaki kamar yadda fa qul azantukum ala sawa wasu suka ce abinda ake nufi ya musu shelar yaki ya musu shelar cewa ya barranta daga gare su sun barranta daga gare su kamar yadda Allah ya ce wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu in suka ƙaryata ta ka ce ku ku yi aikin ku nin in yi aiki na ni na kubuta da abin da kuke aikatawa ku kun kubuta da abin da nake aikatawa an wani wa in ma takhafan min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa in har ka samu labarin cewa yahudawa za su ha'ince ka su jefar da alkawarin da kuka yi na ɗagaita wuta to ka ce musu yanzu mun zama alasawa babu wani abu alkawari a gare mu mun zama daidai kowane lokaci ku kawo mana farmaki mu ma mu kai muku kuma nan sai Allah murkucin sarki ya bamu labari la ya alamu waqti qiyamus sa'a illa Allah ba wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tsaya sai Allah yace wa in adari a qaribun am ba'idun ma tu'adu ai huwa waqi'un la mahala alkiyama tabbas za ta tsaya walakin la a'lamu li bi qurbihi wala bi bu'dihi ni ban san kusancin yaushe za a yi ba a kusa take ko a sa. domin inna Allah ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah shi ya san duk abin da ake bayyana na zance kuma ya san abin da ake kofa ai Allah ya san gaibu dukkansa ya san abin da bayi suke bayyanawa ya san abin da suke sirrantawa ya san abin da suka ɓoye a kirajensu ya san abin da suka yi duk abu duk girman shi da kankantarsa Allah ya sani kuma zai ba da sakamakonsa wa in adari la'allahu fitnatan lakum wa mata'un ilahi ko ban sani ba wataƙila ya zama fitina ne a gare ku da ɗan jin daɗi na waɗan lokaci ai jirkin ta muku da aka yi ba a kashe ku ba ko ukuba ba ta zo muku ba wataƙila ya zama fitina ne Allah yake so ya fitine ku ka ƙara ɗaukar laifuffukan ku cikakke wani ɗan jin daɗi ne zuwa wani ɗan lokaci sai aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam qala rabbi hukum bil haqq ai ka rabe tsakanina da mutane na waɗanda suka karyata ni da gaskiya kamar yadda annaba a baya Allah ya ba mu labari suna ta rabbana ftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin anan aka umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk lokacin da ya halarci wani yaƙi abin da yake cewa rabbi hukum bil haqqi ya Allah ka mana hukunci da gaskiya tsakanina da waɗannan abokan gaba wa rabbuna rahman al musta'an ala ma tasifun yace lalle abin da suke faɗa suke kirkira ƙarya nau'i nau'i a matsayi daban-daban suke ƙaryata wannan suke siffanta Allah da shi wallahi musta'anu alaikum fi zalika lalle Allah madaukakin sarki zai taimake mu akan ku akan wannan ubangiji madaukakin sarki mai taimako ne zai taimake mu akan duk abin da kuke siffanta Allah na munanan maganganu na munanan abubuwa da ƙaryata manzo da kuke lalle ubangiji madaukakin sarki zai ba mu gudunmuwa kuma zai taimake mu akan abubuwan da kuke yi wannan shine karshen suratul anbiya alaihi salatu wassalam kuma insha Allahu anan za mu tsaya gobe idan muka zo sai mu tashi a farkon suratul hajji abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka ji a ciki na tarihin annabawa Allah madaukakin sarki ya sa ya zame mana izina Allah ya sa ya zame mana abun koyi ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan fitittunu na duniya da na lahira Allah ya kare mu ya kare addinin mu ubangiji madaukakin sarki ya kare mutuncin mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasan mu ya taimaki shugabannin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh